Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. An yi wata ganawa a ranar jiya tsakanin shugaban kasa da masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu makomar waɗannan kafofi ita ce tsakiyar maganar tasu. haka kuma za ku ji cewa zaman taron kwamitin kula da sabuwar kasuwa a tawa a farkon mako akwai mu da sakamakon taron a cikin labarinmu na yau ya za a zama tsakanin wato 'yan gudun hijira na tege da kuma al'ummar bankilare shine rahoton mu na musamman tare da mataimakiya ta biyu ta magajin garin bankilare. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Ƙungiyar masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu ta ƙasa Artin ta gana da shugaban ƙasa Bazum Mohammed makasudin haka shine na gabatarwa shugaban ƙasa matsalolin da waɗannan kafofi suke fuskanta domin a sami fita. Ali Idrisa shugaban ƙungiyar a cikin rahoton Rafika a tayar. les sources de financement de ces organes qui existaient, à savoir la publicité. Hanyoyin samun kuɗaɗe na kafofin yaɗa labarai, talla da sadarwa da aka sani, an kawar da wasu daga cikinmu kwata-kwata daga waɗannan hanyoyi saboda aƙidar su. Sannan kuma a game da kuɗaɗen tallafi na kafofin yaɗa labarai, hukumar sadarwa CSC ce ke sayan kayan aiki domin su. Mun gano cewa wannan tsari bai da fa'ida. Mun buƙaci gwamnati ta ƙara kuɗaɗen tallafin. A halin yanzu, ilahirin kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu ne ake rarrabawa miliyan ɗari biyu a rubuce, amma miliyan ɗari da hamsin zuwa zuwa miliyan 153 ne kawai ake badawa wani lokaci waɗannan kuɗaɗen ortn da ake cirewa kan fakcir ba daidai ba ne ba iya ɗaukar kafin yaɗa labarai ta tamkar kamfanoni a ɗora mana haraji iri daya. a wasu ƙasashe akwai haraji na musamman da ake wa kafin yaɗa labarai muna buƙatar mu ma a yi muna haka idan ba haka ba za a kai inda waɗannan kafin yaɗa labarai za su rufewa A cikin wani labari na kamfanin dillancin labarai na ƙasa an rawaito cewa hukumar kula da watsa shirye-shirye AND ta sanar da cewa a watsa shirye-shiryen talabijin na da za a tsaida shi a farkon wannan shekara ta 2023 a tsarin shiga talabijin ta zamani TNT. Shirin zai soma a hankali a cikin kasa na farko a yankin Yamai a cikin watan Juni sannan sauran yankuna da jauhi a ƙarshen watan Juni za a gudanar da kamfan wadda kan mutane na watanni shida domin da zai fara a cikin watan Fabrairu. Mambobin tawagar tarayyar Turai da ke halarta taron dandalin kasuwanci da hada-hada hada na yamai sun ziyarci a ranar jiya wurin gina tashar makamashin hasken rana na megawatt 30 na gurbanda bisa eka 27 wannan shiri na kudin euro miliyan 30 zai baiwa iyalai dubu 500 samun wutar lantarki da ya har samu tallafin tarayyar turai cibiyar cigaba ta faransa da gwamnatin nijar madan shursula zasharopulu da ke kula da cigaba ta bayyana niyyarsu na tallafa Nijar a cikin rahoton Asman Shina. Mun sa himma kwarai ina nufin dukkanin kasashen da ke cikin tarayyar Turai, musamman ga ƙasarku. Samun makamashi shine fa'ida, don mun san cewa A nahiyar Afirka, kimanin mutum miliyan 600 ne ke rayuwa ba lantarki. Don haka da muke tallafawa makamashi na zamani. A garin nan naku rana na da kaifi tushe ne na asali da za ku iya amfani da shi don kyautata rayuwar al'umma. Kenan tare da wannan aikin mun san cewa gida dubu ɗari biyar za su samu lantarki. shi ne manufar zuwan mu a nan. Euh, Sai kuma kwamitin kula da sabuwar kasuwar birnin Tawa ya yi taronsa a karon farko a wannan mako a ƙarƙashin jagorancin gwamnan yankin. dukkan masu ruwa da tsaki sun gai an gayyace su alhaji malik dan sale shugaban matasa 'yan kasuwa na tawa ya yi tsokaci kan sakamakon taron a cikin rahoton idrisa adamu gwamna ya kira turo takardu yau mun ka haɗu mun ka zamna mun ka fara tattauna bisa ga tsarin tahiya bisa sha'anin kasuwan nan da duk dokokin da a ciki da abubuwan da kamata a tsara a tsara yanzu dai zaman da mun ka yau ya kumshi mu fahimci juna kuma mu yi tahiya guda komitan na yadda duk za a yi a nemi saukin da in aka yi shi mutane za su iya shiga cikin shaguna su ci gaba da kasuwancin su ba tare da wani matsi ba sosai shi gwamna zai bar ma SJ kin shi wannan aiki da shi na zamun shi shi ma gwamna da ya ma ministan zancen lambobin ya ce to ai estimation a gani abin da za a kashe na sayar lambobin na a gurgushe dai za a yi shi tunda an ka zance wancan na gada su ma mu diba da wancan kotai na MGC mina na kamata a yi za su za a sa cikin rabo ko ko sai a yi dan gyare-gyaren duk da yawan na aiki na komite ne yanzu kowa na fatar dai kamar azumi ma an shiga shagunan nan ko ko cikin azumi dai Rashin hali rashin wuraren sai da kayan lambu su ne wasu matsaloli da masu noman rani na cirozerin suke cin karo da su. Suna kira ga abokan hulɗa da su taimaka musu da samun takin zamani sannan gwamnati da ta gina musu wurin sai da kayan lambu. Ɗaya daga cikin masu noman rana a cikin rahoton Ahmed Felan. Cikin lokacin amfanin kayan ɗanye muke su tumatin, karoti, tattasai, salati. Shi salati cikin kumshin tabarma muke saida shi ɗauke da saye talatin. Muna saida shi a jika shidda jika bakwai dangance da girmansu. Akwai ƙanana akwai manya. Ba a rasa matsaloli. Muna noman kayan ɗanye duk da ba wata riba da muke samu. Misali shu an kai lissahi daga zuba iri zuwa girbinsa abin da ka ba ka samun shi muna roƙon taimakon furoje-furoje su tallafa muna ga samun takin zamani da gas mai sauƙin farashi kuma muna son inda za mu kai abin da muka girbe mu saida kun ga kama a nan ciro ba wurin da za a ce kasuwar kayan ɗanye ce muna tambayar gwamnati da sarakan gargajiya su samo muna wani wuri da za mu girka kasuwar kayan ɗanye. Haka su ma manoman tumatir na jihar Bande na fama da matsaloli musamman ma na shigar da kayayyakin nasu da kuma farashi da ke sauka. haka kuma wato tumatir ɗin ba su damar su aje shi yadda ya kamata dalilin kiran su ga hukumomi domin a ceto wannan bangare mu wasu daga cikinsu a cikin rahoton usaini maki Alhaji Umaru Kuma Ungwal Manda ni nake noman shi. Suwa yanzu ga ta nan batta da daɗi. Yanzu dai gashi mun kawo konduna mu biya dala sattin sattin. Mu zo nan kuma gashi an taya ɗari da ashirin kuma mu biya na safkewa mu biya takarda da mi za mu ta yi da shi ba mu sani ba kawai. A can inda suke kaiwa ba sa jin daɗi mu dai bakin mu nan ba inda muke zuwa da a nan mota biyu za ka tarda. Mace ɗaya za ta yi kondo arba'in amma yanzu dai a nan sai wanda suke kashe farashi a cikin kasuwa. sunana audu madallai ni nake nomawa yanayin kasuwa bin ma samun ciniki shine damuwar mu 140 130 in yana kudi ana sai da haka jika uku da rabi jika hudu shine muka ga wannan yanayin kuma muka dage da noma tunda noma na gona na haɗi bayyayi bin ma samun abinci a cikin noman gona sai mun zo noman kwari kuma noman kwari in muka yi gashi ban masaya wallahi yanzu dai saboda wannan yanzu nake cewa anya ko ba zan bar shi ba ya bushe uwal ma ta bushe Daraktocin makarantu goma na birnin Kwanne na samun horo na kwanaki uku bisa ɗaukar nauyin 'yan mata masu ganin al'ada. Wata hanyar ta wadda kan shugabannin makarantun tare da hannun kungiyar Anima Sutura, Rakiya Laminu ta kungiyar a cikin rahoton Asuman Arzika. Lakwal ne an ka zaɓa lakwal goma, kowace lakwal ta kawo musha uku. wa'anda za a ba su horo tsawon kwana uku bisa kan yadda za su yi aiki in sun koma kwalkinsu tare da yaransu su ba su wayi kai biskan abin da ya shayi haila biskan abin da ya shayi irin dan kuskuren matsala da yara 'yan mata da samari suke samu masu wa'anda ke musu wayo suna musu yaudara ya ne ya kamata a kwatanta mai yaro dan in ya gamu da irin wannan mutane masu neman su sasa a cikin su dan su yaudare shi ya ne yaro zai gane har ya tsirar da kanshi kuma da biskan abin da ya shayi rayuwa in sun girma sun yi aure ya ne kamata su iya rike zuri'a su yanda ba sa shiga ba hakkin ɗiyansu Barin karatu na yara a cikin wasu ƙauyuka na kwamin ɗin mai na ta da hankali a cewar daraktan ilimi na jiha fiye da barin karatu 300 daga ciki 'yan mata 143 aka yi rijista a cikin ƙauyuka goma sha bakwai an ɗauki dukkan matakai domin ganin waɗannan yara sun koma karatu cikin lokaci bashar alhaji fari daraktan ilimi na mai a cikin rahoton hawa usman A fuskar kwamin ɗin mayayi an samu barin makaranta mai yawa a cikin wasu makarantu. Makarantu goma sha bakwai muka ƙididdige cikin garuruwa goma sha bakwai. Mun ƙididdige barin makaranta ɗari uku da hamsin da takwas a ciki akwai 'yan mata ɗari da arba'in da uku. Inda a makarantar Dufumanta aka hi samun rashin zuwa makaranta da ya jibinci wannan halin hamsin da takwas. A cikinsu akwai 'yan mata ishirin. Wannan a shekara dubu biyu da ishirin 2021-2022 ne. Mun shiga ganawar tattaunawa a cikin garuruwan nan domin maido yaran alakwal. An yi shigar aiki da dama a ƙarshen nan ma juma'a da ta shuɗe mun yi rangadi tare da shugaban gunduma magajin garin kwamin ɗin da'irar mayayi da ni kaina. Al'ummar ta ɗau alƙawalin maido yaran nan zuwa ranar Laraba. Ya ba da umarni zuwa ga shugabannin makarantu da su diba su gani an yaran sun komo ko ba su komo ba. Ofishin magajin garin Ningimi ya shirya wani ayarin wadda kai na kwanaki bakwai a duka faɗin da'irarsa domin karfafa sadarwa taimakon juna karfafa zaman yarda tsakanin al'ummomi hukumomin wurin da kuma jami'an tsaro Abdullahi Shukku, Sakatare Jar na ofishin magajin gari ya yi wa Abdullahi Maina ƙarin bayani. Aikin da muka sa gaba busan abin da ya shahi waya kai ne kuma hulda tsakanin jami'an tsaro da talakawa shine ya sa Meri ta yi wani kuduri wanda ta nemi tallahin OEM me abin da dalilin da ya sa Mary ta dauki wannan nauyin paske mutane yawanci duka mutane zargi ake yi ko ana zato da cewa tsakanin jami'an tsaro da talaka babu hulda babu abin da ke nihi communication ko collaboration a bi garuka garuka na komi eh, na gigime da a waya ma mutane kai cikin wannan tahiyar namu in kun gani akwai sojan su da kansu akwai jami'an tsaron akwai prefect kowa da kowa kasa da sarakunan kowa kasa saboda mi a ji a hadda talakawa a ji masalolin kuma a san da cewa lalle akwai tsakanin su hulda jami'an tsaro su da kansu amma sun ji dadin shi sun yi alfahari har nema masu kai ba ya kamata a yi ta kowace wata uku suka gani talakawa mutane ne wanda abu da suke sun san da lalle tsaro ba na jami'an tsaro kadai bane kowa zai kawo gudunmuwan shi kuma talaka su da kansu suka nuna cewa lalle a sayin daka suke suna ba da gudunmuwan su su ba da tallafi su ba da labaru saboda shi kowa da kowa zai ba da gudunmuwan shi To sai rahoton na musamman bisa barazanar kungiyoyi masu dauke da makamai da ba na gwamnati ba a kusan mutanen ƙauyen Tege da kewayen komin ɗan Goruwal dubu goma suka yi hijira a Bankilare tsakanin 31 ga watan Janairu zuwa 3 ga watan Fabrairu. Waɗannan mutane sun samu tarbu daga waɗannan al'umma na Bankilare in je mataimakiyar magajin gari ta biyu ta komin ɗin Hadizatu Wale Taulik Yusuf Yusuf ya hiranta da ita. Waɗannan mutanen sun fito ne daga tage, yau hankalinsu ya ɗan kwanta fiye da kwanakin da suka iso nan banki lare Ga isowarsu sun kasance cikin damuwa da takaici, suna ta kai kawo saboda rashin sani inda za su. Yanzu waɗannan mutanen suna jin kansu kamar a gida, kuma sun fara sabawa da jama'ar gari da suka karɓe su. Wasu kuma waɗanda suke da 'yan uwa a garin sun samu gidaje, suna zuwa wurin 'yan uwansu su kwana, kuma da safe sukan koma wajen da aka keɓewa waɗanda suka gusa daga mazauninsu don su wuni. Alhamdulillah za mu iya cewa da waɗannan mutanen yanzu suna cikin kwanciyar hankali. ya zamantakewa take tsakanin waɗannan mutane da suka baro ƙauyukansu da jama'ar da suka karɓi bakuncinsu. Mutanen da suka gusa daga mazamninsu sun samu karɓuwa da hannu biyu daga mutanen gari Jama'ar gari na yin dukkanin bakin su don tabbatar da cewa waɗannan mutanen suna cikin yanayi mai kyau. A kowace safiya, wakilinsu yana aiko mana da sakon godiya daga gare su zuwa ga jama'ar Bankilare bisa ga wannan tarba. Mun kai matsayin da ba mu bambanta tsakanin waɗannan mutanen da suka gusa daga mazauninsu da mazauna Bankilare. mu suna haɗuwa suna wasa tare, sun ma shirya wasan ƙwallon ƙafa a tsakaninsu. su. wani sako kuke da shi don ƙarfafa haɗin kai tsakanin 'yan gari da bakin ina ba su shawarar da su ƙara dangantakar su domin a yau waɗannan mutanen da suka rasa su da mutanen wannan birnin ɗaya ne su haɗa kai su fahimci juna har sai allah ya taimake mu mu nemo mafita kan wannan lamarin dole ne a haɗa kan manya da matasa domin a zauna lafiya cikin kwanciyar hankali nan da 'yan kwanaki waɗannan mutanen za su barbanki lare su koma gidajensu su za mu rasa su za su bar mu da babbar kewa Allah ne ya kawo mana su mu karɓe su kuma mu yi maraba da su Tuma da a cikin labarinmu na baya da muka samu an ce waɗannan mutane na tege sun fara koma gidajen nasu ƙarshen labarin namu kenan daga nan sidiyo Kalangu barin haɗa ku da zanabu Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci. manci.